babu in na ce ba wanda yake ni gwada gudunmawa fitowa za a ce wa na bika ko ko wa na bika ɗauka ara da aka na sa na sa iyalina na yi kan tafi da rayuwar iyalina akan Bola mu na sa rayuwata a cikin hadari iya bacin gurgudu in ka je guri kaza jiban ku za a yi in kun je guri kaza kashe ku za a yi na ce abu zai yi ba na ce Allah na <laughs> Allah ya kira rayuwar mu lokacin da muke tallafa hali ba mu da komai ma mu ba ma APC mu duk da wani lokacin ma APC ta zo ɗan APC mu sai a kan mu suka yi amma duk da haka da Allah ya rufa mana asiri sai da muka kai to a cikin waɗanda suka yi kokarin nan yanzu in ka cire yan gandu yan gandu din nan su ne misali Nuhu Ribado Kashim Shatima Ibrahim Masari Abdullahi Gwarzo Habu Ibrahim sai kuma dattijai irin su Allah ya ji kanshi wannan Musa Gudabe da kuma irin su Ali waɗannan su 'yan gandu ne 'yan gidan ne idan ma aka yi rashin nasara kunya su ji su dole su ne su yi amma da waɗannan waɗannan duk wanda aka ba mukami ko wanda ya samu mukami ko wanda ke tsammani samu mukami duk wanda aka ba mukami mutum biyu ne nake tsammani ko kuma wanda suke tsammanin mukami mutum biyu ne suka bi ni ko kuma suka riga ni da Aminu Bello Masari to amma duk wanda aka ba mukami fa ni na fatan alkhairi ni ba matsala ta mukami ba bacin waɗannan wanda waɗanda ka tsame daga jerin mutanen da kake ta bada gudunmawa wasu suna mamaki shin ka a matsayin mawakin siyasa ta haura ta gwamnoni hmm, ai ai ai kai zaka bambanta wannan abun kai zaka bambanta ta duk wanda ya kawo jaha daya ni sha tara ake magana ko kuma me aikata ko kuma talatin din ni na game da ɗauka rigimar me ake rigimar jiha sha tara ce ko kuma ashirin ka san ga misali lokacin da aka zo ganduje yana da kano ya fi kowa delegate kuma ya fi kowa tsagalgalewa akan sai an yi tinubu haka aminu bello misali shi ake cewa dan na tinubu dan na shi ya ce ko shi shi kadai ne ƙura shi kadai tinubu zai zaba to shi ma kuma daga ganduje shi to idan ka cire waɗannan ba wani wanda ya fi ni saboda lokacin da aka ce ga bola ahmad tinubu ya zama dan takara to ya za a ta na ɗan kudu ga kuma pdp ta ɗan arewa <laughs> na zo na kalli mutane ce kai da allah jama'a mu yanzu ko raƙumi zai gama na arewa ne raƙumi na ce buhari ya shekara bakwai yana mulki hanya abuja ba ta biyuwa ni za a gaya arewa na ce ai gaba kawai shine gaba allah shine gaba kawai mu mun ce mafi alkari allah za a mana tunda allah ya kawo latirin bu shine mafi alkari na je na daki waka ni kadai kuma kar ka ce ba na buƙatar wani cewa yana tare da ni a magana ta ko baya tare da ni ba na bukatar wannan so lokacin da na zama waka jagaba muna da kungiya ta tatin tatin ni na je ne waka ta ni kadai saboda na san carin da ake a arewa da zage-zagen da ake yi ba kowa zai iya shiga wannan rigima ba ni na ɗauko ta na gona tunan ni kadai na ce jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya rufa mana asiri ya shiga cikin lamarin duk wanda yake arewa da wanda yake so da wanda baya so haka suka kajin wakan nan masu fahimta suna fahimta wa'inda ba su fahimta ba sai da aka fahimtar da su sai da bola tinubu ya zo a duk rigimar da za a yi sai da bola tinubu ya zo a ƙarshen zaɓe kaga dai iya bala'in da aka mana a canza kuɗi a yi mana kaza a yi mana kaza a yi mana kaza to a baiwa dai irin wannan ni ban san wace gudunmawa mutum zai bayar a ce shi ya cancanta a mai kaza ko a'a gudunmawa iya wanda na bayar a wacan gabar da ni da iyalina da mutunci na da duk wani abu da nake da shi haka na sadaukar da shi akan wannan hidimar kamar yadda ne a wancan lokacin Buhari 2019 duk zagin duniya da suka da cewa dan maula ne kai dan kolo ne kai wane ne ba abin da ba faɗa ba haka Allah ya taimake ni na ci gaba da addu'a na ci gaba da ilafi na ci gaba da yin kursiyu na ci gaba da yin kula'uzai Allah ya kare ni Allah kuma ya kara abin da nake tallatawa he da ya kai haka a wannan gabar ma da ɗauko Bola bu duk wanda zai zagi da suka da me ni kadai ake zagi saboda duk wanda muka su ma a cikin mawakan ma da aka zo me aka ce janye kaina nai na koma na ɗauko Bola bu a ƙarshe da muka zo na ce to ni fa riga na ɗauko Bola bu a ƙungiyar yawanci rabi da kuta watsewa suka yi wani ita shi ba zai Bola bu ba wani ita shi ba zai siyasa ba wani ita shi ba zai shi ma duka haka dai aka watse saboda na riga na shiga da kuma tunubu. saboda su suna ganin rubutu wanda ake yi a facebook da media bayan da za a yi tallar dan kudu ga dan arewa na ce an mu ne arewa saboda mu muka dauki bahari mu kai shi bila muka da muka dauki shi mu kai shi bila to haji dauda haji dauda Haji dauda yanzu idan muka dubi batun gwamnatin tunubu kayi magana ka ce kana buƙatar a baka minista shin wasu suna cewa wannan minista ba baka shi ba kai za ka mora ba wasu suna kai kuma ka yi magana da take nuna kamar kai za a ba ministan nan ka riki shin ya abin yake ne yi mana karin haske mana akwai manya-manyan mu waɗanda suka yi ta wanda suka bata waɗanda sun ba da gudunmawa ga 'yan siyasa wasu manyan 'yan siyasa ne waɗanda suke a kano da sauran garuruwa idan suka ba da gudunmawa in an ce za a ba su minista ko za a ba su mukami ko sa ba su suke rikewa ba ta gane ni yanzu a yadda nake yanzu sai dai in zan aje sana'ata sannan in karɓi wani mukami amma in muddin ina sana'ata ba zan ce zan haɗa sana'a ta da ɗaukar mukami ba saboda shi idan ka shiga mukami to ka zama kana da limit na magana da za ka iya yi idan kana da mukami yanzu kai to kana da limit na cewa iya kaza za ka iya faɗa ko kuma sai an tattauna abin da ka faɗa a cikin wannan a cikin kansil ko kuma ka kai shawara abin yayi ko bai ba saboda gwamnati ce ake yi saboda ka ni ina magana akwai waɗanda muka yi siyasa da su ba iya waka nake ba ina bakin gurgudu na gurin ko ko a neman ƙura'a ba lalle bane in aka zo ne ya kace an an baje ta ba lalle ka fini ba ko a neman ƙura'a ka gane ko a neman ƙura'a ba ba wai iya kira a wayar da kan mutane ba a wayar da kan mutane ko su shigo cikin harka ka gane ni na san me aka ce ni na san na ko anan amma ina da mutane waɗanda suka yadda suka gamsu da siyasar da nake yi kuma a cikin bayan waƙar nake bin su gida gida ina cewa ku zo mu yi harkar nan in Allah ya bamu sa'a za a samu nasara kuma duk abin da ya zo in Allah yadda da ku za a yi akwai mutane da yawa waɗanda suna buƙatar mukami wasu jari suke buƙata wasu aiki suke bukata na gaya maka yan ofis ina ne suke cewa suke kunkunai akan in naje Abuja ni kada nake harkata dalilin yin taron nan kenan don su tabbatar kuma sun ga 'yan jarida sun san ba zan karyawa tun da ga 'yan jarida na kawo shi yasa na musu wannan da mutanen da suka bata da ni a lokacin Buhari batawa batawa bata aka bata da ni wasu abokai na ne wasu yan uwana ne wasu abokan arziki ne mun yi kaca kaca akan ban taimake su ba wani ma aiki ke nema akwai masu neman aiki mutum hudu na faɗa nan har da na a ciki tun daga shekara biyar da rabi ko shida ta Buhari har ƙarshen gwamnatin aiki na ka samu masa akwai abokai na aiki kawai na a ce ofa ce aka bayar kaza ni ka san ban ma san aikin gwamnati ba saboda ni na fi so a ce gwamnati ta buɗa ma 'yan kasuwa sun ɗauki ma'aikata saboda nauyin yana da gwamnati yawa amma kowa ba zai fahimta ba kowa sau yake kawai shi ya shiga gwamnati to waɗanda suke tsammanin shiga gwamnatin tawa a lokacina na mm, lokacin Buhari zan taimake su ban taimake abin bai yiwu ba saboda haka wani nan wani nan wani nan ka ku a wannan gwamnatin haɗuwa shi na ci na ce zan taimaki mutum dubu zan canza musu rayuwa kaga ina san abin nan ba mai yi bane ai kaga ba zai yi ba to kawai na fito na ce gwamnatin Tinubu na fito na ce gwamnatin Tinubu ta kwana ɗari ta fi ta Buhari shekara takwas a guri na da kuma duk wani ɗan arewa wanda ya san muhimmancin arewa shi ke na abin ya zama rigima zan so mu tattauna wannan batun ah, Hajji Dauda nan gaba kaɗan Eh. kafin nan mu tsaya kan maganar ministan nan kafin mu matso ga wannan ina fata mm. ko da na manta zaka tuna min abinda kan maganar minista yanzu ana ganin an riga an gama nada ministoci shin da kake son a baka ah. kana son a sauke ah. waɗanne ministoci kake ah. son a sauke ko kuma a karkamu maka a karkamu haka a karkamin haka ba wani an gama ka kara min wannan abu ba wani an gama minista ba wani kawai dai ka ce ana ci gaba da ministoci ana nade da ɗaya amma kar ka ce an gama in ka ce an gama yanzu ni ka cire ni kenan babu ba a gama ba ka ce shugaban kasa da yana ci gaba da yin ministoci da mai aka da makarban gwamnati amma kar ka ce wani arifin minista Ya aka ce to amma wace ma'aikata kake son a baka eh to ai mai aka ce wannan shugaban kasa yake dubawa sai ya ga idan ka kai CV sibin da ka kai wane wani bangare ne ya dace da kai ko kuma a zauna da kai amma tambayoyi sai a ga ina ne ya kamata za ka iya rikewa to kaga yawanci da bayanci haka ake yi saboda haka iya sifin da kai magana receiving tun da kayi magana CV a nan zai duba mm-hmm. ya ce to da wani da wani da wani in Allah ya sa da rabo kenan da wani da wani da wani a duba sifin sa a ga ya kamata a yi musu ko kuma wani a duba menene ya karanta me ya dace da shi to ina ganin wannan ba ya magana wai ni zan zaba ba ko kaza a'a babu wannan me ta, in shawara aka yi da to yanzu tun da kayi tunda kai wannan magana Haji Dauda shin kai magana cewa takardun ka zaka kai shi shugaba tunu bai duba ya gani wace ma'aikata ce ta dace da kai wasu makusantanka sun fito kafofin yada labarai har ta anan DCL sun fito sun bayyana cewa kana da certificate kwali na digiri ko za yi ma mutane ƙarin haske kan wani digiri da aka ci kike da shi a'a wannan in ina da ne me ina da digiri ai ka san ba zai goye ba ai duk wannan me ake cewa duk wannan cece kucen da ake yi ina digiri ai zan zo in gaya maka shi dai yana ganin yana amfani wanda suka magana suna amfani da irin cewa akwai makarantu jami'o'i da na waje da na cikin gida wanda suke cewa za su ba mu digiri na girmamawa wanda wannan kowa ana iya bashi to ina ganin shi ya amfani da wani abubuwan ne na magana cewa wannan shi ce yace ce rara rana digiri to me aka ni me aka digiri eh, me aka inda ina da shi da ya aka ce ai da abu ne da kowa wanda tun da mun yi da kai kuma na gaya maka iya abin da na yi kuma na dawo na cigaba da harkar buga-buga ta da harkar sana'a ta hana zo wannan gabar saboda haka shi na ganin wancan ko dan ofis ina ko kuma mai jin labarin yadda ake cewa za a bani digiri a guri kaza za a bani digiri a guri kaza a bani digiri a guri kaza to ina ga shi yana amfani da wannan ne ana magana akan cewa idan har da waɗannan waƙoƙi da kake domin ci gaban ƙasa kake yi da ko da ba baka mukami ba bai kamata ka fusata ba da ita gwamnatin ta gwamnatocin guda biyu na jam'iyyar APC. Zara dina ai ba fusata ne ba. Da aka yi gwamnatin Buhari aka shekara takwas a shekara hudun farko da aka tafi shawara ta ba ne aka ce an naka shawara ba dauka ake ba. Amma ai ban yi fushi ba. Duk da haka aka muka rungumo shi muka runguma kuma. Ya dawo da wani muka runguma makarar kaiwa can. ai ba fushi ne ba ba magana wayin an yi wannan amma ba wanda ba wanda Allah ma ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce mai ya kace ka annahu ya qutul murjan fa bi ayi ala rabbi kuma tukazban shine ce har jazaa'ul ihsani sakamakon wanda ya wata tami zaka masa ka gane ai abu ne wanda wanda ya kamata wanda mai aikata um, shi ba ma kuci bane in ya cika su a gida zai koma duk wanda ya maka wani abu wanda aka ɗora matallai zai sayar ai yana tsammanin a dan bashi wani abu. Wasu suna cewa kalaman da ka furta din nan an ji kamar barazana ce kake cewa idan ba a baka ba kamar akwai matsala. Eh, idan ba a baka ba har gwamnatin tribun ta kare shi me kake hasashen ka iya faruwa? Babu ni ba cewa ne in ba a bani ba akwai matsala. Ka san ka san ku yan jarida in ku tashi magana ku abin da aka faɗa daban amma abin da ta hankalin mutane daban. na kuma na amma da idan ka zargi yan jarida yan jarida tare ganawa kai da manema labarai kuma a lokacin kai ne ka faɗi abin da ne maganar nan ai in ai ka fahimci magana ta ba cewa ne in ba abin mukami ba wani abu zai faru sai mutane na ne mutane na farke taro da su na ce idan ba a bada mukami ba ko kuma ba a kira an bada wani abu ba to ba za mu dogon hakuri irin wancan lokacin ba zan zo in gaya muku abin nan bai yiwu ba ku yi hakuri shawara kuma za mu rika miƙawa ta sama ai wancan abin da na faɗa na cewa a zo a gaya mutanen mutanen ƙasar nan ga shawara da za a gaya mutanen ƙasa ai shawara ce a zuciyata sai na ajita. sai na ce a zo a gaya mutanen ƙasar nan ƙasar nan fa ga daga take ciki ba ƙasar nan tana cikin wani hali saboda haka a yi haƙuri a ci gaba da yi mana fatan alkhairi tunan biya da shirin taimakon mutanen arewa um, shirya yana da shirin taimakon ƙasar nan musamman mutanen arewa saboda tsarin da ya yi kai da haka tsarin ka san wanda ya san mulkin ne wanda kuma ya san abin da ya kamata a yi saboda na zo na lissafa musu a yi na ce me ana tun bukata tsaro ministan tsaro da karami da babban yan arewa ne ministan yan sanda yan arewa nsa dan arewa to miki su anan kuma anan na biyu na zo na ce to mi da mai arewa take takama da mai arewa take takama na ce noma ministan noma dan arewa ne duk rikimar da muke cikin ai muna buƙatar ilimi muna ministan ilimi dan arewa ne a cikin wannan ba wanda ya zo ya ta ni ce waɗanda ba haka bane <clears throat> duk waɗannan mukamin arewa suke saboda ka haka da wani abu da zaka faɗa a maganar gwamnatin Tinubu sai dai ka ce kana masa fatan alkhairi saboda zubin da ya na farko har waka na zo na yi na ce arewa na godiya saboda an ɗauko layin da lalle lalle wannan za a taimaka mutane za a taimaki mutane daban za a ba rara mukami daban ni kuma kai shawara ne abin da ya faru wancan karan in na kai shawara ma ba a ɗauka shi ne ce in shawara ma ba ta yi ba kamar wancan karan to wannan karan ba wanda zai ba mu hakuri sai mun zo mu ba da shawara on iya za mu kira yan jarida ko kuma tura a waya saboda kada talakawa su ce kamar irin wancan lokacin Buharin da mu ake yi kuma mun sani ka fuskance idan an yi daidai za mu zo mu faɗa in ba a daidai ba za mu zo mu faɗa amma da bola tinubu ya zo ya daidai akan maganar titin abuja ba ba zo na faɗa ba cewa na shekara ta ɗin da buhari ya yi me aka cewa wata uku ya bita ko kuma kwana ɗari ya bita me hujjata amma honorable guda duka zaure ya musanta wannan ah, ikirari da kai shi ma bai san abin da nake nufi ba ne abin da muke nufi bai aka ce a shekara bakwai din bahar ba a taɓa yin sati guda cif ba a ɗauki mutum hanya Abuja ba. Yau kuma an zo an yi wata uku ko kuma an yi kwana ɗari. Saboda haka idan ka auna wancan lokacin mi ɗan arewa yake bukata noma ruwa hanya to hanyar nan duk wani ɗan arewa casa'in da tara cikin ɗari ba wanda ba alfahari da ita. Yau da daddare yanzu da daddare za ka kama hanya Abuja ka je Kaduna ka je Kano. za ka kamo hanya da Kaduna ka zo Abuja ka ne to wannan wannan mutumin da ya wannan kokarin sai ka ce ba za ka yaba masa ba kuma duk wancan watannin da aka yi duk wata shekarun da aka yi ba a samu wata wata guda da aka yi tun wanda ba a wannan bannan ba sai a zuwan wannan mutumin a kwana ɗari duk na lissafa ni ban ji labari ba ban ji an tara mota ba ban ji an kwasu mutane ba a hanyar wannan hanyar abuja hanyar da ko duwan dan arewa yake gittawa yake zuwa neman abinci amma me za ka ce da akan abubuwan da suke faruwa a zamfara da katsina da eh, da kaduna da sauran wurare eh. ƙauyuka to ai me aka ce ai wannan abun ma ai me aka ce ai sai dai ne hakuri yana kan hanya ai abin da ba a faɗa kenan a zuwan bola tun ba kai na faɗa ran nan na ce an karɓo mutum ɗari biyar da sittin a hannun yan bindiga ba wanda ya sani saboda abu ne na security ba za a zo a gaya maka an karɓo kuma ga yadda aka karɓo saboda haka idan security za su yi aikin su ba kowa bane ya kamata ya sani ni ma wannan din abin da yasa na san wannan abin akwai korafin da nayi a lokacin da aka ce an dauki yan makaranta lokacin da aka dauki ya kace yan makaranta a tsara da na kai shawara ina cewa ya kamata a zo a duba harkar nan da aka fito min da abubuwan da aka fara yi daga wancan lokacin zuwa yanzu mutum ɗari aka an so a hannun bindiga tun da na san wannan bai kamata mu ɗan ba to amma ka gano cewa ka gano mutane nawa aka aka sace a gwamnatin ta Tinubu na tunda ka gano tunda ka gano mutanen da gwamnatin da Tinubu ta kwato daga hannun yan bindiga ka gano mutanen da da aka sace a gwamnatin tasa tunda na gano an karɓo mutum ɗari biyar daga hannun yan bindiga saboda haka dole ne dole ne in mai uzuri dole ko da an yi wani abin na kuskure a gefe sai na yi uzuri saboda ban san nan ga wanda ya so ɗari biyar yau wata ran in dubu biyar sun shiga ma za fito wata ran ma za a hana ɗaukan Allah yadda ai a wancan gwamnatin haka muka ci tsammani amma ka ji tambayar da ne maka kuwa Haji Dauda wace da nake cewa tunda ka gano adadin mutane ɗari biyar da eh, gwamnatin shugaba Tinubu ta yi kokari ta kwato su daga hannun eh, mm. mahara to kuma ka mm. gano mutane nawa aka sata a ƙauyuka a gwamnatin sa ai bin dambun ya fi yawan man ka fuskance ni dambun ya fi man yawa. a lissafin da aka a lokacin da ake kira na ana cewa rara, ra ya ɗauka kwali ya ce kaza ya gaya ma 'yan siyasan nan gaskiya tunda suna jin maganar shi ya kamata a duba a wannan lokacin da aka yi magana an ɗauki mutum mutane ne ba su kai talatin ba ko sun talatin da kaɗan can kuma an kawo mutum ɗari biyar ai dambun ya fi man yawa. ka gane wanda ya daƙilo mutum ɗari biyar idan an ce an ɗauki mutum kaza zai iya saboda haka ina da hujja ta nan bangaren ba wai kuma na kare tinubu na ce a'a na dai masa ma'aikata na masa adalci akan wannan gabar kuma duk wanda ya ce ba zai adalci a wannan gabar ba har ya sa zuciya shi nan an dauki mutum ashirin ko talatin nan kuma an kawo mutum ɗari biyar da sittin wanda ya karɓo mutum ɗari biyar da sittin to ka san kuwa mutum talatin ba sa gare shi ba wata ran ma sai an hana ɗaukar yanzu ga duk kwaraɗa nan duk bala'in da aka ciki a jihar katsina ya fito ya ce shi ya ba da rayuwar shi ya ce akan a ci gaba da cin mutuncin mutane da cin zarafin mutane wa'inda ba zai wasu gani ba ya ba da rayuwar shi ka ji abin da ake faɗa kan shi ba kowa cewa yake zama kwamandan arewa ya fito ya yi kaza ya kaza abu ne duk wanda ya abin yabo ya kamata a yabe shi ba wai naka bane ko ba naka ba kowa duk abin da ake magana yanzu magana ce ake ta arewa abin tafi bukata shine tsaro tsaron nan babban rigimar arewa titin abuja ne titin kano zuwa abuja daga Kano din nan zuwa Abuja mun yi analysis din da muka yi ko kuma abin da aka nuna mun kwana ɗari tuf da aka yi din nan ba za ka yi ƙirga mutum da aka ɗauka cikin wannan abun ba amma a wancan lokacin ya ya abun yake akwai bambanci in dai da bambanci ya kamata ya kai uzuri shi ne fa na ce ni gwamnatin Tinubu ta kwana ɗari ta fi shekara takwas ɗin Buhari ba sai sun fahimci fahimci ni bane kuma gudaji ya zo yana cewa kaza kaza akan wannan maganar shi gudaji ya manta kenan wancan lokacin da ya zo yana rigima shi shi kadai da hankalin shi da mutuncin shi aka dauke shi aka ta aka ta aka dauke shi mahaukaci da shi duk yan mediyan nan kowa guda ya fito da abubuwa alƙalima kuma alƙalman nan ya faɗa ya ce shugaban ƙasa ne sa shi aiki ya ba su kwamiti kuma sun je sun yi aikin nan an hana shi ganin shugaban ƙasa amma yan midiyan rage da kwata aikuwa shirwe ya kamata a fito a ce wannan aikin da gudaje ya kamata shugaban ƙasa ya fito ko dai ya ta gudaji ko kuma ya karaita gwamnan banki ga gudaji ya je ya aiki ya ce akwai kuɗaɗe na stamp duty wanda kuɗaɗen nan sun zanta lissafi waɗanda da su ake ba Najeriya rance saboda haka a fito amma duk da wannan abin aka yi blocking din eh, shi gudaji har mun haɗu da shi ke cewa yanzu rana ba za ku zo ku da wannan abin ba duk a wannan lokacin fa ni ba ina <laughs> ina cikin uzuri ba duk da haka ina ba har uzuri duk da na fito na ce ya kamata wannan abin a kalli gudaji amma gudaji magana idan da gaske ne gudaji a karɓi wannan aikin nashi in ba da gaske ba ne amma gudaji ka shaidi kada ya ƙara yi ma shugaban ƙasa ƙarya da kuma gonan banki kaga duk ba fito an yi ba saboda daman ni na yi magana ne kuma na jika ta na jika ne na ba da na yi magana can da kwana goma to na ganin da kwana hudu ko kwana uku zan zo in wanke amma har yanzu ban ji wanda ya zo ya ce rarara ƙarya kake yi Buhari bai damarmala ƙasar nan ba ko ko rarara ƙarya kake yi wani ya fi ka ba da gudunmawa ko kuma rarara ƙarya kake yi an ba kaza an ba kaza har yanzu sai dai mutum ya ce ai rarara ya canza to yanzu kai in banda abinka ko Buhari yana duniya ko baya duniya ko na Najeriya ko baya Najeriya idan Allah ya so canza ne kai kai sakana ai yadda ina ina nan ma in bana nan ma in Buhari Allah ya zama shugaban kasa ma to haka ko yana nan ko da shi ko ba shi zan canza tunda Allah zan canza kuma na gaya maka son in canzawa ta ga tsarin da nake mutum nawa ne a jawabin da kai a baya kayi magana cewa idan aka fusata ka da irin martani daga bangaren shugaba Buhari din za a iya kai ka wani mataki da za ka bayyana wasu abubuwa da ba za su yi kowa daɗi ba shin me kake nufi da irin wannan abubuwa eh, eh akwai wanda suke kunje kunje ne amma ni kuma abin da na faɗa sun ka zuwa su kare tashi suna kunge kunge su jawo nan su jawo nan kuma duk ya ka da abin da duka maka mani ka fito ka ce rara ƙarya ne na bi ka ba da gudunmawa ko kuma wani ya ko kuma rara ƙarya kake yi Buhari bai bata kasan nan ba ka faɗo jaka to idan bata tsamu ba dole zan ba da hujjoji akwai abubuwa guda shida ko bakwai don zan faɗa wannan bakwai din su ne top zan zo in faɗa nan da kwana hudu ko uku daman kwana goma na bayar in ta jika sosai ka san mutum zai yi wanki idan ta yi zaza sosai ko ta da ta sosai idan zai wanke sai ya jika to yanzu na jika na dan sa omo ina ganin ya kuma in ce kada kada kada ka ba masu bibiyar DCL eh, wahala za su so a yanzu ka bayyana musu eh, a yanzu a yanzu maganar ina jira in ji wanda zai fito idan akwai wanda zai iya bada amsar abubuwan da na faɗa in kuma babu to sai mu zo mu yi ta gundun gundun yadda mutane za su gane da gaske Buhari ya kashe ƙasar nan yadda mutane za su fahimta ka gani bina gwamnatin tinubu ta kwana ɗarin nan da aka yi ko kuma wata hudun nan ta fi shekara ta kudin bahara a gurin duwan ɗan arewa ba ja huli a gurin hidimar ba ja a lissafi na ba ja zagin da ake mun da duk tun mutuntun da ake mun ba wanda baya gani babu ko ba wanda bai ma ba wanda bai ma bahari bara'a ba kowa sai da ya ko da kowa sai da ya janye ya gudu ni ni kai nake yi sannan abubuwan na san su akan wannan hidimar wannan hidimar da aka yi ina da hujjoji na na cewa an yi dama-dama da ita wannan kasar a kwance take. To za mu jira mu ga lokacin da za ka zo ka yi. Na cewa gwamnatin Tinubu ta kwana ɗari ko wata hudun nan zuwa wata biyar ta fita shekara ta kwadon Buhari ga duwan ɗan Arewa. Za mu zo lokacin da za ka yi eh. wanki. Kwana goma na bayan aida man daga lokacin da na bira. Yawwa to yanzu ba ga tambaya ta ƙarshe. Kwana goma zan zo ɗaure isa. saboda haka mutum in yana wani dan gefe gefe rara gefe gara ya fito in yana da magana ya magana shi kuma ni bana tsoro bana bukata bana bukatar wani ya zo ya ce wai yana tare da rarara a wannan magana ta shi ko bana tare da shi da mun duk rigimar da nake daukowa in ka ɗauko lissafin shi yasa ko da dauko ta na jagabani ɗan kayan dauko ta ban sa kowa ba kada ma ka ce na zo na saka a cikin rigima ana zagin ka ni na ɗauka ni ne abuna haka lokacin da na zo ne gwamnatin Buhari wancan lokacin wancan lokacin da aka dawo baba Buhari dar da wani, ni kadai ne wannan abu duk zagin duniya da aka yi ni aka ma ba wani aka ma ba haka wannan gwamnatin Tinubu wannan gwakar ni kadai ne ban sa kowa ba saboda duk wanda ya gitta ya bada gudun moshi ya bara iya matsayin shi ni ana wani ke magana kuma to dama tambayar da nake son maka Haji Dauda waɗannan abubuwan da suka biyo bayan maganganun da maganar da kai shin ka yi mm. nadamar furta waɗannan kalamai eh, masoyanka suna ta nuna fargaba cewa eh, waɗannan kalamai za su hana ka samun ɗaukaka da ci gaba da watiyawa da jami'an gwamnati a nan gaba kowa zai guje ka ka yi nadamar furta waɗannan kalamai ai da ta Allah ne bani ni a magana da na faɗa ba na nadama har yanzu ina kan magana ta a yi haƙuri Buhari ya dama dama da ƙasa. 'Yan Najeriya musamman 'yan Arewa ku yi haƙuri tsarin Bola Tinubu wallahi mai kyau ne. Yanda ya ɗauko tsarin shi wallahi ya ɗauko tsarin da zai taimaki Najeriya musamman Arewa. Kuma ina nan a kan bakata gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta kwana ta ta ta, ta wata hudu ko kwana ɗari ta fita Buhari ga dukkan wani ɗan Arewa mai kishin Arewa. Saboda ba wata hanya wadda ta haɗa Arewa ta sa'in da tara a cikin ɗari kamar hanyar Abuja hanyar Abuja nan na faɗa na yawaita shekara bakwai sai dai kai aula ka bi ta sai dai kai aula ka bi daga zuwan Bola Ahmad Tinubu yau da daddare maza ka kama hanya ni wannan ya ishe ni saboda wani bai taba ganin Bola Tinubu ba kuma har ya sauka ba zai ganshi ba wani bai taba ganin Buhari ba har ya sauka ba zai ganshi ba sai dai ganshi a hoto ko kuma a TV saboda haka abin da zai amfana kenan a wannan abin amma a wannan din ma sai dai gagara a gurin Buhari kuma ana cewa maganar wai ya gaza ɗaukakar waka ta ko ya gaza ko ko zan daina waka ko kaza kaza kaza ai kafin Buhari ya zo ma na waka kafin Buhari ya zo na yi waƙoƙi sun ɗaukaka kuma waƙoƙin nan hit ne sun shiga duniya ma ba wannan ba na farko ya gaza an ba manta ba na yi waka ta zo mai murfa Kano wannan dan kusa kusa kenan ma ba koma bazan koma baya ba dan na koma baya na yi waka mana Ibrahim shekaru ba da Buhari ne ba na yi waƙar Abdullahi Gwarzo ita ce ruwa baba wanda ita ce ake ce masa ruwa baba da sunan shi yanzu na biyu kenan na uku na yi waƙar dawa dawa ta ɓare kuma me aka sa <laughs> da duk babu har a ciki na hudu na yi waƙar zuwa mai malfa Kano kuma duk babu har a cikin wannan abun <laughs> gani waƙa ta Allah ne ya mun baiwar baiwar Allah ne ya bani nasibin Allah ne ya bani ba wani ko da wani ko ba wani in Allah ya kawo in Allah ya yi in Allah ya taimake ni ina duba gaba ta menene ake yanzu me ya kamata a yi in Allah ya sa na yi na yi addu'a Allah yana karba ba wai sai da Buhari ko da waye ba babu ka gane haka nazo na yi kuma da nazo na yi waka Tinubu na sa Buhari ba Buhari a ciki akwai waƙoƙi da yawa waɗanda babu lissafin wai wane ne to amma me zaka ce ba masu nuna wannan fargabar mm. Allah ne eh wai ina ga musu ne ai dan su sani ga waƙoƙi guda biyar da ne ko guda shida waɗanda babu babu me aka ce babu wani a ciki ko ka ce wani kowa ne babu ita waka ce ta nasibi na ne da bai wanda Allah ya mun na isar da sakonni da yawa a ciki saboda haka ko gobe ko jibi ko gata ma insha Allah insha Allah ko gobe ko jibi ko gata idan na fito na kalla alƙibla akan baiwata ina da gudunmawar da zan baya kuma ina sa ran kyautatan ubangiji ba zai so sani ba zamna waka mu yi addu'a ko kuma wannan waka wannan layi da zamu dauka Allah muna addu'a Allah ya mu akan daidai kuma Allah ya tsora mu akan daidai saboda Allah ne ya ce a roƙe shi idan an roƙe shi duk abin da ka roƙe shi zai amsa maka to alhamdulillahi Allah yana amsawa idan mun roƙa idan ko mun yi abin nan Allah yana karɓa al'umma suna karɓa saboda haka ina da mabiya waɗanda wannan muryatawa ko kuma wannan fasahatawa ko wannan baiwatawa ita ce ta jawo min su muke tare da su har yanzu saboda haka idan wani ya sauka ma wani zai shigo idan wani ya sauka wani ya shigo musamman magoya bayana ina musu fatan alkhairi kuma duk wani abu da zai zo ina tare da magoya bayana musamman talakawa saboda ni a cikin talakawan tashi a cikin ya a cikin almajirai a gidan almajirai tashi babana ko kuma kakana malami ne babana malami ne ni almajiri ne ka ban da abin da ya wuce addu'a duk abin da na zo da shi addu'a nake a kai ko kuma in sa abin addu'a ko kuma in nemi yardar ubangiji ta ko ina saboda ka ba magana wai waka ta ko kaza kaza kaza ka duba waƙoƙina na bayar na gaya maka yanzu guda uku nan ko guda hudu dukansu babu wani labarin wani a ciki amma ina ne wannan waka waƙoƙin ba su gawa dan tanan ne aka nemo ni ake cewa ai ya kamata mu yi bahari mu yi bahari to ni kuma in dauke layi na ƙarshe mun je gurin gwamnati na Haji Dauda na'am to sai mi maka fatan alkhairi yanzu eh, Haji Dauda mun zo ga ƙarshen ita wannan tattaunawar amma kafin mu salama akwai wani abu da kake son ka faɗi kan wannan abubuwan da suka faru wanda ni ban samu na tambaye ka ba? Eh to ni yawa ina ganin a cikin abubuwan da muka yi maganganu da shi maganganun nan kusan komai ba na so akwai abubuwan da ni nike so in zo in faɗa waɗanda mutane za su min adalci A kan wannan hidimar na cewa in na zo na faɗe su wancan karan na zo na ce musu rayuwa ta aka nema a ƙarshen gwamnatin buhari wasu suna ta mamaki ko Buhari ya mun kaza ko ya mun kaza ko ya mun kaza ƙarya ne ba abin da aka mun ina so in san mutane san wannan abin ba abin da aka mun kuma ni ba abin da ban yi ba daga daura zuwa abuja zuwa bila daga bila zuwa daura daga daura zuwa bila daga bila zuwa daura ni kaɗai ne sawa biyu akwai wanda shi a samun farko ma ɗaya wani kuma a cikin na ya sauka ni kaɗai na dire in akwai wanda ya dare in akwai wanda suka dare to ina cikin su ina gaba gaba kuma ni Allah ya jarabce ni ban samu komai ba amma na gode wa ubangiji da Allah ya sa na tsira da rayuwata dan a ƙarshe rayuwata ka nema. na faɗa wancan karon na ce abinda ba zan taɓa yawa a duniya ba ba zan taɓa yafewa ba shine ran da a ƙona min gidana a ƙona min ofis ɗina a na min motocina aka yi neman iyali na a kashe ake nema na a kashe ni washe gari shugaban yan sanda na wancan lokacin ya cire min yan sanda na so ake in rayu ko so ake in mutu to wannan abu in akwai abin da ba zan yafe ba ni a gwamnatin Buhari wannan ne me bi na kawai na kawo Buhari ya zama shugaban kasa me me ya kace wannan ya zama aiki shi ne bi na mun ta nan gurin ko kuma a'a an ce in yi in yi nuku nuku akan maganar kada Bola Tinubu ya nasara na ce ni ba zan yi ba na ce ni in dai ba za a yi Bola Ahmed Tinubu ba to ba na cikin duwani gurin Bola Tinubu ke yi waɗanda suka san maganar sun sani sun san abin da aka yi sun abin aka je kuma sun san na sani abin da ba san na sani ba na sani to haka na so a ce wani me aka ce wani dan babban yanka ya fito ya ce kaza kaza in zo in yi baza baza da mutum gwamnatin da me aka ce a gwamnatin ba ba ake flashin da jirgi flashin da jirgi ba flashin ba ake da jirgi dauda dauda adamu a gwamnatin Buhari ake flashin ɗin jirgi ba me kake nufi da flashing tunda dai kana son mu ƙara sauran aka ce gashi za a kaddamar aka yi flashing aka aro dirjin wata ƙasa aka zo aka yi flashing aka ce wani jirgin wasu ne a gwamnatin Buhari ba kawai dan na shiru akwai su bakan dangandan zan zo in yi maganganu daman na jika ne dan in ga ko sa su magana amma tun da har yanzu dai ba a samu masu magana wanda ya dace da da abin da na faɗa ba to ina ganin mm, kwana goma na bayar a kwana goma ne wato nan da idan kwana goma suka cika kenan zaka sake dawo wannan kafa don ka eh, wato ka buɗa wa mutane kwana goma zan zo in faɗi wasu abubuwan dalilai waɗanda mutane za su fahimci abin da nake nufi wanda ma bai fahimta ba zai gamsu to da fatan jama'a za su kasance tare da mu ya ga wani dan mai dan guntun tsautsayi ya faɗo min ko dan ya ga ko dan Buhari ya ban mukami ko dan na samu kwangila ko dan nayi kaza ya faɗo min to Allah ya Allah ya dora masa in yi tumutumu da shi in yi tumutumu da mai gidan shi kowa shi in yi tumutumu da duka ma gaba daya ina wannan wannan wannan kuma ba ba ka tsammanin kamar gargadi ne kake wa mutane saboda kana ganin akwai gudun da za a na faɗa a jira ta waccan wanda ake cewa na na ta da kura na ce kada wani ɗan gigin Buhari ya ban mukami ko na yi kuɗi shekara biyar ko goma ni shekara goma sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyu da dalibin asiri na bakin gwargwado saboda a lokacin ma ba na yin waka sai na ga dama kako duk wanda ya ce zai yi waka sai ya ga dama ga dalibin asiri ina da bakin gwargwado nan da nake ci da gidana in ci da iyali na in kai na makaranta saboda haka akwai abokan arziki waɗanda muka ma hidima a cikin gwamnoni a cikin yan majalisu wannan muna ma'amala da su amma duk da haka ban ɗora nauyin iyali na akan su ba ko ko nauyin gidana ko wata bukatawa na sa nauyi na akan in fita in nema iya bakin gurgudo kuma Allah ya buɗa min saboda in mutum ya ga na canza kada fa ya ce wai ne ya ga ta canjin Buhari ne ba canjin Buhari bane Haji Dauda Adamu ka huta rarara muna godiya sosai da ka kasance tare da mu za mu da a gwamnatin a gwamnatin Buhari ba ake yin flashin din jirgi ka faɗi wannan kuma za mu dakace ka a tattaunawa mu ta gaba wata watakila za ka da sosai akan waɗannan abubuwa. A gwamnatin Buhari aka ce an gama aikin wutan mambila ko ka manta ne a dai ya hakuri. Amma dai ni ina da abubuwa guda bakwai ko takwas sun isa talakawa in Allah ya sa ba a samu wanda ya karanta na akan wannan maganar ba Kallal hamdu idan kuma akwai wanda ya karanta zan fito in faɗa guda bakwai wanda sun